بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha tara ga watan shawwal a wannan shekara ta 1437 daidai da 24 ga watan bakwai shekara ta 2016 miladiya da izinin Allah madaukakin sarki a wannan safiya ta Lahadi za mu tashi a darasi na 56 a karatun wannan littafi mai albarka littafin "Muwaka umali a inda muke cikin kundi na biyar ma'ana kitabul juma'a a babi na farko babul amali fi ghusli yawmil juma'a man karanta hadisi na farko a babi din yanzu za mu tashi hadisi na biyu amma kafin haka za mu sake kallon wancan hadisin da ya gabata inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man yaktasala yawmal jumu'ati ghusl al-janaba mana za mu mai hoge daidai kullura da kullura da cikakken bayani ya gabata a darasin da ya shuɗe hadisin abu huraira ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yake ba da falala na yin sammako zuwa masallacin juma'a falala kuma ba za a same ta ba sai an cika sharuɗa ku lura da kyau man yattasala yawmal juma'ati ghuslal janaba duk wanda yi wanka ranar juma'a wankan janaba duk wanda yi wankan janaba a ranar juma'a ko duk wanda yi wanka irin wankan janaba a ranar juma'a da mun yi darasi mun yi bayani akan kowace waya a wannan fassara sun mara hafi sa'atin ula sannan sai ya tafi a lokacin farko kenan sai ya cika wancan sharaɗin sannan sauran abubuwa za su cika sun mara hafi sa'atin ula faka an na maƙarraba badina wannan to kamar ya bada ya nemi kusanci zuwa ga Allah ta'ala ne ta hanyar babban raƙumi ya yanka babban raƙumi ya sa a raba naman shi da sadaka wa rana fi sa'ati saniya wanda ya tafi a sa'a ta biyu فكأنما قرب بدنه بقرة وأن كما يغبا سد سلك ببن شا ببن ثاني ومن رأى في الساعة الثالثة وأن يتفع ساعة أكو فكأنما قرب كبشا أقران كما يغبا سد راغوني قبجيجي ميكهو قسم ببن راغو ميكهو ياتي أنا هكذا ومن رأى في الساعة الرابعة وأن يتفع ساعة هدو faka annama qarraba dajaja wannan kamar ya bada sadakar ya nemi kusanci ga Allah madaukakin sarki ne ta hanyar yanka kaza man ra'a Sa'adar sa'atul khamisa faka annama qarraba bayda wanda ya tafi a sa'a ta biyar kamar wanda ya gabatar da sadakar ne. ina fata mun gano wannan da kyau wannan hadisi yana dauke da masail da dama mun faɗi wasu masailin da yawa daga cikin darasin da ya gabata daga cikin masailin da yake dauke da shi shine sammako zuwa ranar juma'a kuma sammako zuwa ranar juma'a yana da falala yana da lada ta musamman asali ma akwai sammakon da in mutum ya yi shi bayan ya yi wanka kamar mutumin da ya gabatar da sadakar rakumi ya nemi kusanci ga allah maɗaukin sarki ta hanyar yanka rakumi wanda yake ko yanka rakumi ba ƙaramar falala ba ce yanzu ka yanka nama raƙumi ka yanka raƙumi ka ce a raba naman shi kilo biyu ga dukkanin mai aure ai ba karamin ladan su zai samu mutane na zai samu ko kuma ya ce a yanka raƙumi ga shi nan duk mai mata ɗaya a bashi kilo ɗaya na nama raƙumi duk mai mata biyu a bashi kilo biyu duk mai mata uku a bashi kilo uku duk mai mata hudu a bashi kilo hudu na nama kaga yanzu ka haɗa shi kawai zai samu fridge da zai ɗauki nauyin abin na haita gashi ba fata gumbanci magana wannan ya nuna mana ana neman kusanci ga Allah malaukin sarki ta hanyar yanka raƙumi daya ana neman kusanci ga Allah malaukin sarki ta hanyar yanka sa biyu ana neman kusanci zuwa ga Allah malaukin sarki ta hanyar yanka rago uku ana neman kusanci zuwa ga Allah malaukin sarki ta hanyar yanka kaza hudu ana neman kusanci tare zuwa ga Allah mai sarki ta hanyar ma sai an yanka ba kar mutum ya dauka ta yanka ne kadai ake neman kusanci ga Allah mai sarki akwai hanyar ma da ba sai mutum ya yanka ba kamar ya bada sarrafa kwai kwai ba yanka shi ake kuna ji da ke ko to abin da yasa na ce mai wannan tukin shine akwai waɗanda suke cewa ya halatta a yi layya da kaza saboda sura na sulma ya ce faka annama ƙarraba da jaja faka annama ƙarraba da jaja kamar ya nemi kusanci ga Allah madaukakin sarki ta hanyar yanka kafa kuma kaga an ambaci raƙumi sai aka ambaci sa sai aka ambaci rago sai aka ambaci kaza tun da haka ne don an yi layya da kaza ai ba wani abu bane ya zo a jerin gwanin hadisi guda ina fatan kun bai ci wannan da ke kuma hadisi ne ruwan bukhari da musulmi. amma dai hadisin bai nassanta za a yi layya ba ƙarraba ya ce faka annama ƙarraba kawai mutum ya nemi kusanci kunu ka a taƙarruf ilallah wannan a taƙarruf amni neman kusanci ga Allah madaukakin sarki a dunkule a fayyace ai wanda ke saraka ya nemi kusanci ga Allah madaukakin sarki wanda ilayya ya nemi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda ibada kyauta ya nemi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda ya hadaya ya nemi kusanci zuwa ga Allah malawacin sarki shi aka ce faka ya nemi kusanci sai ba a faɗi nau'in neman kusancin ba idan mutum ya ce layya ta shiga ciki za mu ce a ita layya ana ne da bahimatul an'am bahimat haka aya suratul Hajji ta faɗa min bahimatul an'am daga dabbobin gida su ko bahimatul an'am sune ne raƙumi ɗaya kenan da sa biyu kenan da rago uku kenan in an ce raƙumi da raƙuma in an ce sa da saniya no kenan biyu in an ce rago da tinkiya akuya da tauri duk da waɗannan ake layya ba a yi layya da kaza saboda mai ba a yi layya da kaza saboda Allah ta'ala ya ce min bahimatil an'am za ku yi layya ne da abubuwan da suke dabbobin gida kuma kaza ba ta cikin dabbobin gida ɗaya kenan sannan na biyu in ya ce ana layya da kaza za ka ce ana layya da kwai haka ne tun da hadisun ya ambaci kwai shi kuma zai ce maka aya ai ba a layya da kwai ana ba zama mun gano wannan da ke ko saboda ga dan kagar ruwayar mutum ɗaya ko mutum biyu a cikin magabata ya yi layya da kaza ya yi layya da zakara ba shi za ta nuna cewar suna ba ne yin layya da zakara ai an samu wani cikin sahabai ko cikin tabi'ai ya yi layya da zakara kun fahimci maganar da kyau barakallahu su. wannan ke duk waɗannan da aka ambata a hadisi cewar wanda da wanda ya je sallar juma'a kafin kaza yana da kaza kafin kaza yana da kaza ba a faɗi wanda ije ba ba kafin ba a lokacin da liman ya fito tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa iza kharaja al-imam idan liman ya fito habaratul mala'ikatu yastami'una dhikr sai mala'iku su halarto gindin munbari gaba daya su zo suna sauraron zikiri zikiri kuma ita ce khutba kuma wannan tsokaci mun yi shi a darasin da ya gabata har ma mutum sake karanta wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza kana yawmal jumu'ati idan ranar juma'a ta yi waka'atul mala'ikatu ala babil masjid mala'iku suna tsayawa ne a kofar shiga masallaci in dai ranar juma'a ta yi to mala'iku suna tsayawa ne a kofar kowanne masallaci sai maka ce kofar haraba ko kofar shiga masallaci ai kofar masallaci biyu ce akwai gate na haraba wanda yake mutum zai shiga sai ya shiga ne sannan ya je nemi wurin alwala ya je nemi inda zai kewaya kun gane ko ya nemi inda zai ajiye takalmansa sannan ya kammala wannan bukatar kuma sai ya sake shiga kofar masallaci domin ya yi sallah to wace kofar masallaci ake magana eh ta ciki ta shiga masallaci domin ita ce in ta shiga za ka yi na fila. kofar shiga haraba an ka shiga kana na fila kafin ka zauna domin ba masallaci ba ne haraba ba masallaci ba ce abinda zai nuna maka ba masallaci ba ne nan kuke ajiye takalma ɗaya ke abinda zai nuna maka nan aka ware wurin da za a lura nan aka ware wurin da za a kewaya kuka wanda ke dubba a yin su a cikin masallaci sai nuna haraba ba masallaci ba ce annabi sallallahu alaihi ya ce fa abin nan yace idza kana juma'a jumu'ati waqa'atul mala'ikatu ala babil masjid idan juma'a ta yi mala'iku suna tsayawa a kofar shiga masallaci kuna ji da kyau yaktubuna al-awwal fal awwal suna rubuta na farko da izo sai mabi da shi sai mabi da shi sai mabi da shi haka suke rubutawa anan sallama alaihi ci gaba da cewa fa idza jalasa imamu idan liman ya zauna akan mumbari qawaw suhufuhum wa ja'u yastami'una adh sai su ninke takardunsu na rubutu sai su ninke sai su zo su zauna suna sauraron azzikir khutubar da liman yake ina ba ta mun gane wannan da kyau ko to ku lura da kyau ku lura da kyau abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ambata mana na ranar juma'a mala'iku suna zama a kofar masallaci suna rubuta na ɗaya na biyu na uku har zuwa lokacin da liman zai hau mumbari kun ga ba ce man har zuwa lokacin da masallaci zai cika ba kuna ji da kyau saboda haka ka rike da kyau ta inda in an tambaye ka za ka iya maimaitawa idan ka je masallacin juma'a sai ka je ka sami liman ya hau mumbari a daidai lokacin da liman ya hau mumbari sahu ɗaya ne ko biyu a cikin masallacin amma liman ya hau mumbari ka sani babu sunanka a list ɗin mala'iku na ɗaya kenan na biyu idan ka je masallacin juma'a ka samu cikin masallacin juma'a ya cika ga liman bai zo bai fito ba tukunna amma cikin masallacin juma'a ma ya cika har ya zo waje ka sani babu sunanka a cikin listin mala'iku dan ba a ce mala'iku suna tsayawa a hanyar zuwa masallacin juma'a ta gabas da hanyar zuwa masallacin juma'a ta yamma ba ina fatan kun gane gana ta da kyau sabili da haka wanda ya je masallacin juma'a ka rike da kyau wanda ya je masallacin juma'a ya je ya samu ciki to yana zuwa ya shiga listin mala'iku kuma zai yi sallah ka biyu sai ya zauna wana ji da kyau ko duk wanda ya je masallacin juma'a ya samu cikin masallacin juma'a abu na farko ya shiga listin mala'iku abu na biyu zai yi tsalla raka'a biyu a lokacin liman yana hudu ba ko baya hudu ba inda ya sami ciki a lokacin da mutum ya je masallacin juma'a ya je bai samu ciki ba Cin ya sami haraba ne kuma kan hanya ya samu to babu wata tsalla raka'a biyu da zai yi liman yana hudu ba ko liman baya hudu ba saboda ka sai ka bambanci. wanda zai yi sallah raka'a biyu shine wanda isa samu cikin masallaci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya sallah raka'a biyu in bai shiga ba ba zai yi ba saboda ka sunnar ita ce wannan mutumin da ya shiga cikin masallaci na mu zo mai magana a kan shi nan gaba kaɗan aliman yana anasulama yana hudu ba har manzo Allah ya yanke hudu ba yace da shi yayi sallah raka'a biyu yace a'a yace tashi kai sallah raka'a biyu ba da shi muke kama hujja ba tambaya ta ita ce a ina ne anasulama yace mai haka a cikin masallaci ne ko a haraba a cikin masallaci ga abin da yake sunna in dai har ka makara baka samu cikin masallaci ba kana zuwa ka zauna ina fatan kana zuwa ka zauna liman yana huduba ko baya ba, kar ka dauka sunna ce gana zuwa kai sallar raka'a biyu wannan za ta baka mamaki sosai za ga waɗanda ba su to wadda suna raka'a kuma ba su samu cikin masallaci ba ina son ka lura da kyau ana yin sallah raka'a biyu ne a cikin masallaci wanda isa mu ciki amma duk wanda bai samu cikin masallaci ba ya samu haraba ne ta waje ko ma kan hanya ya samu liman ya fito domin gabatar da hudu ba ko liman ma bai fito ba yana zuwa zai zauna ne ina fatan kun gane magana ta da kyau amma in dai yin sallah raka'a biyu ne liman yana hudu ba liman ya fito ko bai hudu ba ko bai fito ba wanda zai yi ta shine wanda ya samu cikin masallaci shine wanda zai yi ta dama akan tahiyatul masjid ne ita juma'a ba ta da wata nafila ta musamman da take da ita kafin sallar juma'a kullum da kyau dama saboda alfarman masallaci ka'ida ta masallaci ita ce duk mutumin da ya shiga kafin ya gabatar da kuma sallar ka a biyu shi ya sa anawar salama ya ce mai yayi sallar ka a biyu ya ce a ya ce tashi sallar raka a biyu da ita ne ma malamai suke cewa wannan tahiyatul masjid din wajibi ce da ire-iren waɗannan masail har anan salama yana kudu ba yanke hudu ba ya ce mai tashi ki sallah raka biyu imamul bukhari ya ce babun man dakhala al masjida wal imamu ya raka a yakhutubu sallah raka'ataini khafifataini sai kawo hadisi sallah raka'ataini eh, khafifataini kamar ya khafifataini e masu sauki raka a biyu masu sauki kada ya ce ya da qaf da wutu ina fatan kun fahimci magana to wannan tahiyatul masjid ce so babu sallah ba a ba a ba a ma juma'a nashila ta ta ta musamman shi yasa ma hatta rawatib da azhar take da su rakoyi da ake da su kafin sallah azhar da bayan sallah azhar sai malamai suke cewa wannan rakoyi rawatib juma'a ba ta da su kuna jina da kyau ku saboda ta rike juma'a ba ta da wasu ajiyayen nafilfili nafilar da ake da ita ita ce in ka shiga masallaci ka yi nafila in baka sai shiga ba ka zauna kana zuwa ita ce abin da ka na ka fa sallah azhar wai eh eh eh eh sai masallaci ya cika mutum zai iya yi eh zai iya yi saboda mai zai iya yi saboda sallar daman a zahar ɗin aka kalla Kullum da ke ku a zahar ɗin aka kalla iso waɗannan filfilin suna bin a zahar ne ita kuma wannan nafilar da muke magana tana bin a masallaci ne ba yau ba ba sallar juma'a take bi ba saboda haka wannan nafilar da muka da annabi sallallahu ya ce eh ya ce eh ne dan ya shiga masallaci dan da bai shiga ma ai a ko a waje bai a ce su yi ba ka lura da kyau amma inda azhar ce da yake rawatib din azhar da na bayan azhar azhar din suke bi to ko a gindin bishiya mutum yayi sai yi su kun lura da kyau ko amma wannan da yake ba juma'ar ta ba masallaci ta bi sai mutum yi kamar yadda muke muke magana akan wanka shin wanka na ranar juma'a na ranar juma'a ne ko na sallar juma'a ne wasu mun dan tattauna wannan amma mu kai ga matsaya ba barakallahu fi so saboda haka sai mu kiyaye in dai mutum ya samu ciki na masallacin juma'a sai ya nafila in bai samu ciki ba sai ya zauna kada shi ka sha'afa da ka ga ai wane yayi wane yayi wane yayi wa akwai nau'i na zuhul da yake nan sai na biyu da za mu magana a kan shi da na sallama ya ce fa za ka rajar imam idan liman ya fito hadaratul mala'ikatu yasmi'una A nan mu lura da kyau abinda ake so liman ya kasance sai ne mai buɗaɗɗiyar ƙirji mai neman alkhairi ga kowa da kowa ita juma'a tana farawa ne daga lokacin da rana ce zawali wana jana da kyau ko to tun daga lokacin da rana ce zawali ne juma'a take farawa duk malamai sun yi ijimai akan haka tana farawa ne duka ba wanda yi musu akan haka kawai abinda ake tattaunawa can da can shine liman zai iya fara hudu ba kafin zawali wanda suka fi kwakwafin hadisun suka ce a ba a farawa kafin zawali sai zawali ya yi mun karanta da ku a babu wakacin juma'a a kitabu kotus sala za mu sake maimaita maganar a darussa nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala ina fatan kuna jina da abinda ake bukata bayan zawali rana take juma'a take kankama to ko zawali mu anan mene ka fara sha biyu da wani sha biyu da fata sha biyu wani lokacin ma kafin da fata ko bayan da fata misali ka ce sha biyu da fata in ka fara sha biyu da fata zuwa sha karfe ɗaya da kwata juma ka ta yi awa nau kenan ɗaya hakan nan karfe biyu da kwata juma ka ta yi masamu awa nau kenan awa biyu duk lokacin juma ne a matsayinka na liman da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan ka fito mala'iku sun ninke littafi na ɗaukar list wana jina da ke ko to tun da har fitowar ka ce sanadiyar haka kuma ka san mutanenta lokacin da suke zuwa ko da ka fito sha biyu da kwata wani da yawansu ba za su zo ba sai sha biyu da ashirin ko sha biyu da rabi mai zai hana ka ɗan ƙara saboda akwai tasiri sosai da sosai akan abin da fitowar fitowarka in masallacin masallacinka yana da sahu goma ne sai sahu biyu kadai suka zo sai ka fito to sahu takwas nan duk ba sa listin mala'iku ta sanadiyar fitowarka ka gane ko to tun da in ka fito sha biyu da kwata fitowar ta yi amma in ka kara zuwa sha biyu da rabi ka kara minti nau kenan minti sha biyar kara minti sha biyar da kai zai sa sauran sahu takwas masu isa masallaci har na waje har ma su isa me zai hana ka ƙara saboda ta sanadiyar ka waɗannan mutane samu wannan alkhairu kana fitowa duk waɗannan abubuwan ya riga ya kuyi ina fata mun fahimci wannan da ke to akwai abubuwan da ake la'akari da su sosai dan wannan ba karamin matsala ba ce ba karamin karga mata akwai wanda yake ko karbe biyu liman ya kai shi ma sai ya ƙara yanzu ba mun faɗi ɓangaren liman ba cewar ya ɗan ƙara kullum da to a da yake shi kuma inda liman ya ƙara minti sha biyar ɗin nan to shi masu ya ƙara minti sha biyar wurin fitowa E akwai su ina fata mun fahimci wannan amma ƙara war liman da zai tafi tasiri dan in mutum ɗaya biyu ya ƙara za a samu mutum ashirin arba'in sun zo kan lokaci daga wannan yana da matuƙar muhimmanci limamai su dinga la'akari da irin hidekun waɗannan masail ɗin ta sanadiyar fitowar ka ne za a kharaja imam idan liman ya fito to kaza kaza za ka kaza to daga da fitowar ka ce sai ka ɗan ƙara minti goma sai ka ƙara minti sha biyar yawan ka ƙara minti sha biyar mamun ka za su ɗauki hannu sai juma'a mai zuwa sai ka ƙara minti goma sai ga yana cewa aiki wacin juma'a minti sha biyar ya ƙara dama ya gaya maka ne ya je ma zai ƙara minti sha biyar ne haka wannan shi ka ƙara minti goma kaga ka ba kasar da shi kenan ba a kan lokaci ba wata juma sai ya ƙara minti ashirin sai ya zama dai ba wai ka tafi a kan cewar yadda waɗanda suka ɗauka ƙarfe biyu ne ba haka kai kuma ka ɗauka ƙarfe ɗaya ba ne a'a kullum dai mutum ya danga irin wannan saboda sanadiyarsa mutane su samu alkhairai masu tarin yawa wannan kenan na gaba fa za kharaja al-imam idan liman ya fito a baratul malaikatu yasma'una dhikra mala'iku ya zo suna sauraron hudu ba ba a faɗi kuma bayanin wanda ya zo bayan fitowar liman ba subhanallah wanda ya zo bayan liman ya zo shi ba a faɗi ba ka ji ɗure shi ba gaba ɗaya a jiki ko ka ji ɗure shi babu labarin shi dai kawai abin da za ka iya cewa ya yi ya yi juma'a khalas ya samu juma'a juma'a ta wajibi ya sauke ta ciki kowace juma'a ta wajibi ya sauke ta kun ji ya ce ciki ko waje ne ce ciki ko waje mana in dai liman ya fito tsawon ya samu cikin masallaci ko bai samu cikin masallaci ba dai ya da ya sauke wajibin juma'a ba a shi ba shi yana da wata falala da wani abu ƙari Allahu a'lam ni tashi hankalin ke saboda haka yanzu mutum ya tina mai tuna daga ɗaya ga ramadan zuwa yau sha tara ga shawwal juma'a nawa ya samu kafin liman a cikin masallaci kafin liman ya fito imana eh wata yanzu muna watan shawwal watan goma a wannan shekara ta musulunci watan goma a ga yanzu saura wata nawa nan shekara ta ƙari to yanzu ya lissafa zuwa yanzu juma'a nawa aka yi juma'a nawa ya samu a cikin masallaci na zama lura da kyau abin ba abin wasa bane in ba ka ba za ka kulle shi azhar yake yi su da zahar kaɗan ne to azhar ma ta cikin masallaci ta fito waje ah, ba ka ga hadisin da yake cewa salatun jama'a Afdol ko tafdulu min salatun fard bi 25 bi 27 bi kaza bi kaza bi kaza ai ba hadisi ɗaya ba ne da ya kawo falalar sallar jami'i ɗin ruwayoyin suna da dama akwai 25 akwai 7 wa 20 duk malamai sun bambance ruwayar to ta ina falala take kuna jina da kyau to yanzu mutum ne ya zo masallacin juma'a bayan liman ya hau kan mumbari ya shi take kawai dai wallahu alam da insha Allah ta'ala ya sauke juma'a da take kansa shikenan so gaskiya akwai ta da hankali

da wuri ya je ka gane da wuri wani zai je gaba sha ɗaya wani goma da wani abu amma bai shiga masallaci ba shi haraban ma bai shiga ba wadda ba ta lissafi haraban ma wata gindin bishiya ya shiga wanda ya shiga haraban ma kuma sai ya samu gindin bishiya ya zauna inuwa ga inuwan masallaci gara magana inuwar aballa su za a ga ɗaiɗaiku waɗannan mutane sun je masallaci da wuri sun samu wani wuri gindin bishiya sun sa wannan kuskure ne inda mutum yana zuwa duk wani abin tsoron ai jira masallaci da akwai yan agaji akwai tsala a kan kuma sannan sahin shi ne na tsoro abin da yake tsoro sai ya dauka in zai shiga da shi masallaci zai shiga shi da masallaci in ba zai yi ba kuma tawakkala ala Allah ya mai da shi gida ko dai sanya da aka yi ya dai shiga masallaci da wuri wani zai zo masallaci da wuri amma ba zai samu shiga ba la ilaha illallah ku lura da kida na sulmai ce waqafatul malaikatu ala babil masjid mala'iku zai tsaye a kofar shiga masallaci Allah ta'ala ya so amin ai hutuwar zuwa hudu ba ake nufi ana hutuwar shi ya hau kan mumbari isa a wannan ruwaya da muka karanta ya ce fa'iza jalasa imamu idan liman ya zauna a ina kenan a kan mumbari to sai kaza kaza kaza wani musu wanda kuma ya shiga a yi zarafi da raka sai ya fitar da me ya fitar da shi ayya in zai yi alwala ne zai je alwala ne ya dawo kullum da ke ko amma zai zo ya shimfiɗa da zuma shi ne tun da ya ji falalar juma'a ya zo ya shimfiɗa daman da sassafe da ya fita yanzu karfe bakwai da rabi masallacin juma'a ya nufa yana zuwa ya je shimfa da dabduma shi ya salla raka a biyu sai ya fito ya zai buɗe shagonsa sai ya kashe waya duk za mu zo magana waya za a mata bambalasta muna nan kan muna nan abana nasa Eh, ya dangana ga ya dangana ga abin nan ga ba agaji shi masallaci ne ɗaya kenan sannan na biyu kuma ya dangana ga ina ne wurin aikinsa ko dai kawai ya sa agaji ne yau baya cikin shedul baya cikin kaza baya cikin kaza sosai karatu asalinsa na gaba ɗaya ne kafin ka ware ɗan agaji ka ce bai ciki sai shi ɗan agajin a karan sa ya ma bayani ka ji bayaninsa kuma kai mai tambayoyi shine asali karatu na gaba ɗaya ne za a ya fita da ya fita ya juma'a da hudu ba da larabci da hudu ba da hausa tun da limai yana kan mun aiki ɗaya ce wai ya shigo masallaci liman yana huduba sai liman ya huduba da larabci liman yana gama huduba da larabci ya ta zai ci gaba da hausa sai ya fita ya tafi makaranta ɗauko yaransa wannan shi ya kira a tahayyul bukhari ya ce ba kitabul hiyal kitabul hiyal kun lura da kyau kasan kasan ka ba da kuɗi da ƙari haramun haka ne bashi da ƙari haramun saboda haka damar sana aka ka sai waya dubu goma sai ka ba da ita bashi dubu goma sha biyu da ɗari biyar ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ya halatta ka sai waya dubu goma ka ba da ita bashi dubu sha biyu da ɗari biyar ya halatta ka ce nau kenan ko ba bashi ka baya ba nau za ka sayar a za ka sai dubu goma ka sai dubu goma ne yauwa sai yanzu wannan ya zo neman waya wurinka babu waya amma nawa kake siyan wayar dama dubu goma sai ya ce to yanzu ban dubu goma in je in sai waya sai in kawo maka dubu sha biyar ɗari biyar mhm. haramun ne riba ce tsantsa to yanzu sun yadda riba ce tsantsa kuna jina da ke ko sai ce zo mu je wurin mai wayar ka zaɓi wayar sai shi mai sayan wayar sai ya zaɓi wayar dubu goma sai ya ɗauki sai shi mai kuɗin ya ba da dubu goma sai mai wayar ya ɗauka ya tafi kuna ce da ke ko zai kawo nau kenan malamai sai ce duk riba ne domin a ta hayyun ne wuce ma riba ne abinda ake bukata kai ka je ka so wayar ta zama mallakinka ga ta a hannunka sai ya zo ya karba a hannunka amma wai dan ka tafi da shi wai a je sha ya saya sai ka bada kuɗi duk dabara ce kauce ma riba kuma an afka mata kuna ji da kyau ko to haka yanzu wai da ya shigo masallaci ana ake huɗubar larabci da aka zai za a fassara wasu ya tafi makaranta ɗauko yara saboda ya watakila ta hausa ana ɗauka minti ashirin ko minti talatin yana ganin zai iya yi wa aje ya je dauko yara ya dawo waiki wa dabara fara rahimahullahu azawajal wa haddasani an malikin an sa'id bin abi sa'id al-maqburi an abi hurairah radiyallahu anhu annahu kana yaqul غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف كغسل الجنابة ina jin dan tukin baya tukin tsaye da muka yi a hadisin da ya gabata ya mun dan faɗi wasu masailin da mu ambace su ba a darasin da a wancan darasi wa haddathani an malikin ubaidullah ibn yahya al-laythi abu marwan kenan shine abu marwan ubaidullah ibn yahya al-laythi wanda ya rasu a shekara ta 278 yace haddathani wa haddathani an malik kuma yahya ibn yahya al-laysi al-masmudi ya karanta da ni wannan shi yahya ibn yahya al-laysi ya rasu shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu la'imma imamu dar al-hijra alimul madina wa mufti al-haramain wanda ya rasu shekara ta 179 an sa'id daga malamin malik shine sa'id ibn abi sa'id al-maqbul sa'id sunansa alkunyarsa abu sa'id alkunyar babansa abu sa'id kullum da ke ko sa'id ibn abu sa'id sa'id dan baban sa'id sunan shi sa'id sunan baban shi kuma a cikin ana wa baban shi da alkunya da abu sa'id yana watakila shi ne sa'idin da ake wa baban shi alkunya da abu sa'id amma sunan abu sa'idin kaisan sunan baban nashi kaisan amma ake kiran shi da abu sa'i alkunya abu da suna kaisan al wanda ke kusa da makabarta shine al maqbul gidan shi yana kusa da makabarta mana dan makara huta unguwarsu sunanta makara huta suna kusa da makabarta shine al-maqburi al-madani at tabi mutumin madina ne kuma babba ne cikin tabi'ai malamai suka ce al-muttafaqu ala tawfiqihi duk malamai sun yi ittifaki kan cewar ƙwaro ne wurin karatu fiƙa ne duk malaman jar'u wa ta'adil sun tabbatar da ƙwaro ne sosai babban malami ne yana da kwanya duk malaman hadisi sun roito hadisansa to ma malik ya roito hadisansa ƙarshe bayan malik su sa'i su turmuzi su bukhari su waye da sun roito hadisansa ya girma shekaru sun zo wata waktalafa sai haddata ɗan rikice masa wannan kafin ya rasu da shekara hudu kafin ya rasu da shekara hudu haddada ike da ita ta ɗan rikice shi ya sa ɗaliban shi da suka yi karatu a waɗannan shekarun za a ce hadisin bai kai labari ba kun lura da kyau ya rasu haddashi ta rikice ta sanadiyar tsufa da ta shekara hudu kafin ya rasu to a wannan shekaru hudu kafin ya rasu dole ka tantance hadisan da za ka karanta nashi shin an yi ruwayar su ne shekara hudu kafin ya rasu to hadisai ne bai ifai shin an yi ruwayar su ne kafin waɗannan shekaru hudu hadisai ne garo na ba duk waɗannan malaman hadisi suna kanakancin suna fayyace su su an cewa na da ifi ne ta wata fuska akwai wanda yake ta sanadiyar tsufa ne hadda ta rikici akwai saboda ta sanadiyar littafai sun kone ne kamar ibn lahi'a ta sanadiyar littafai sun kone sai ya sami tabuwar hadda ina fata mun fahimci wannan da ke ko to ire-iren waɗannan duk ana tantance su su wannan malami ne sosai da sosai hadisai shi kuma garau suke in ban da hadisan da suke kafin shekara hudu ya rasu shekara ta 123 ya rasu shekara ta 123 kaga hadisai har zuwa shekara ta 120 a hadis 115 116 zai hadisai ne garin ko da 17 bakwai, eh? da takwas, da sha tara. ana bi huraira. daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin Addausi dawsi al-yamani wanda ya rasu shekara ta hamsin da bakwai barakallahu shi annahu kana yaqul abu huraira ya kasance yana cewa wusulu yawmil juma'ati wankan ranar juma'a wankan ranar juma'a ko wankan ranar juma'a wajibun wannan wankan wajibi ne ala kulli muhtalamin akan duk wanda ya isa mafarki duk wanda ya balaga ta wajibi ne iwanka ranar juma'a domin yana cikin hukunce-hukuncen ranar juma'a ka gusulil janaba kamar yadda wankan janaba yake wajibi haka shi ma yake wajibi in mun ɗauki wata shabai ta nan ɓangaren ke in kuma mun ɗauki wata shabai ta ɓangaren kaifiya ana yin sa ne game da ake wankan janaba kullura kamar za ka iya cewa ka gusulul janaba kamar yadda wankan janaba yake ta wace fuska ta alwuju kamar yadda wankan janaba yake wajibi haka shi ma yake wajibi kun da ke ko ko kuma ta kaifiya kamar yadda ake yin wankan juma'a haka shi ma ake yin wankansa ko duka in ka ɗauka duka fasarorin biyu ai ba su karo da juna ba mana kamar yadda wankan juma'a yake wajibi haka shi ma yake wajibi yanzu mazhabin abu huraira mazabin abu horera mai hukuncin wankan janaba a wankan juma'a wajibi kuna jina da ke ko maza da mata barakallahu fi maza da mata saboda me zama zama da mata saboda yace wankan ranar juma'a sai ya kallaci ranar juma'a ya bada hukuncin wanka wankan ranar juma'a ghuslu yawmil juma'ati wankan ranar juma'a wajibun wajibi ne ala kulli muhtalimin kan duk wanda ya isa mafarki ka gusul janaba ana yin shi ne kamar yadda ake yin wankan janaba ko kuma wajibin kamar yadda wankan janaba yake wajibi haka shi ma yake wajibi kun da kyau qala wa haddathani an malikin عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد Umaru. فقال عمر أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فما فسمعت النداء فما زلت فما زدت أن توضعت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري مالك مالك an salim bin abdullah daga salim dan abdullahi abdullahi dan umar umar dan khattab annahu qala shi salim ya ce dakhala rajulun wani mutum ya shigo min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo almasjid masallaci yawmal jumu'ati a ranar juma'a wannan mutumin ya shigo cikin masallaci kuma mutumin yana cikin sahabbai ba wai yana cikin tabi'ai bane wa Umar ibn Khattab yaqtub a lokacin da ya shigo Umar ibn Khattab yana hudu ba kenan Umar ibn Khattab shine halifa a lokacin to kasancewar Umar ibn Khattab shine halifa zai iya yi wa wanda ya shigo tabi'i ne kun gane ko shi yasa sai salim ya ce min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan a nuna maka ba tabi'i bane sahabi ne amma in gano da kyau za a ce sa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa min ashabi rasulullah saboda da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai eh, ba tabi'i bane tabi'i ne ba sahabi bane jigon umar ne jigon umar ne a a umar akwai sabi akwai tabi'ai a umar ɗin ibina khattab a ƴaƴan shi shi umar ibina khattab a cikin ƴaƴan shi akwai sabi akwai tabi'ai bayan shi akwai na bayan barakallahu fik kullu shi Umar ibn Khattab a cikin yayansa akwai sahabbai akwai tabi'ai daga cikin sahabai akwai wa akwai daga cikin <laughs> daga cikin tabi'ai akwai wa akwai asu akwai asu akwai wa tabi'ai na ce ba ali bin abi talib ya auren mushi da ya shi umu gulfun ba to yanzu a yi wannan mutumin da khala rajulun wani mutum ya shigo sai ba faɗa sunan shi ba yana cikin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Umar bin Khattab yana mumbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba sai ya shigo masallaci fa Umar sai Umar ya ce ayyatu sa'atin hadi ƙarfe nawa yanzu ya tambayi wa wannan mutumin da ya shigo umar ya dakatar da hudu ba ya tambaye shi ya ce karfe nawa yanzu ayyatu sa'atin hazi karfe nawa yanzu yanzu wa ya fara magana kenan liman ko ana hudu ba wa ya fara magana liman kenan ya fara hudu ba magana da mamu faƙal sai mutumin ya ce ya amiran mummini ya amiran mummini ya shugaban Ta ga kan bi ni girmamawa tukunne kenan girmamawa ce duk da tsararrakin juna suke tsararrakin juna suke amma kasancewa shi khalifa ne sai ya tabbatar mai da wannan wannan ya ce ya amiral mu'mini haka magabata suke ana girmama shugaba sosai ana faɗan shi da sunan shi na shugaba mai girma gwamna ce a yi aji ɗaya kuka yi sai daga kira shi da sunan shi gaya baya cikin karantarwa musulunci baya cikin musulunci mai girma shugaban ƙasa mutum in ya je neman kujerar makka ko umara ko taimako tsakanin shi da shi zai ce mai girma gwamna haka ne amma ya zo filin ba da caji sai ya kira shi da sunan shi kaya wannan kuskure ne kuskure ne sosai umar cewa wannan bawan allan cewa ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minin ku mana afan nufa wanda ki shigo masallacin ana ana hudu ba Usman ibn Affan wanda yake shine khalifa bayan Umar ibn Khattab kisa sai aka sai aka ce da kala rajulun wani mutum ya shigo kun bai ci wannan amma mabiya hadisi yadda suka kwakwalo sunan waye wannan mutumin da ya shigo wannan mutumin da ya shigo shine Usman ibn Affan kuma shine al-khalifatu rashid as-salih shine khalifa na uku na manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallama shi ya shigo masallacin a lokacin Umar ibn Khattab yana hudu ba sai Umar ya tambaye sai ce ya al-mu'mini haka ya fada haka haka zaka fada mai girma gwamna karka ce ya za'a wai tana malami ka ce mai girma gwamna a'a in aka ce ku mito goma ba haka kuke fada ba in eh mana ka fada abin da yake dahir kai tsaye za ka iya faɗa a zahiri za ka iya faɗa a baɗi za ka iya faɗa a bayanar jama'a za ka iya faɗa wajen jama'a karanta wa musulunci kenan ba a baki biyu baki ɗaya mai girma gwamna mai girma shugaban ƙasa haka ake magana ko abokin gani ko ganin gani ina fata mun fahimci wannan usman ibn affan ya ce ya amiral mu'mini ya kai sarkin mu'minai in kalabtu min as-suqi na dawo daga kasuwa ne fa sami'tu nida ko sai na kiran sallah na dawo daga kasuwa sai na ji kiran sallah fama zittu an tawazza'atu ban ƙara komai ba bayan alwala alwala kaɗai ne na to masallaci aha yayi wanka ta bai wanka ba dan ce yi fama zittu ban ƙara komai ba an tawazza'atu bayan da ne alwala ba abinda na ƙara yayi wanka yayi wanka ba faqa eh nan ba ba na faƙala umar sai umar ya ce walubu a aiwa alwala kuma kaɗai kai alwala kuma yi matsala nawa kenan biyu matsala ta farko ya zo masallaci a makari akan haka ma aka ce mai karfe nawa yanzu ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ku lura da kyau me yasa a karatun iya usman gari aka faɗa ai akwai mutanen da suke zuwa masallaci a makare saboda shi babba ne za a iya koyi da shi a ce a ah, to ai usman ma wancan juma'a amma tare maka jin shi yasa sai domin abinda abinda babba zai yi na makaruhi sai ya zama haram kullum da ke ko yawa za a ga koyi da babba a wasu wurare yasa umar ya yi mai magana ya ce karfe nawa ina fata mafahimci fahimci wannan da kyau kuma ka lura da kyau kullum ka gane menene tsinkawa amma wani ta na tsinkawa yanzu da ufuwan bana Afan da Umar bana khatab ai babba Umar bana khatab shine babba na farko shike kan munbari na biyu kuma shine khalifa to dan ya tambayi Usman ya ce karfe nawa ba za ka ce ya tsinka Usman ba Usman yayi magana akan shi ne ya tsinka shi ina fata mun fahimci magana ta da kyau mamu ya yi attack din liman shine ya tsanka liman amma idan liman ya attack din mamu ba zai ce ya tsanka shi ba kwata-kwata ladabtarwa ne kuma akwai abin da ya gani ina fata mun gane wannan da kyau don ma malami ya yi wa ɗalibi kaza ba a cewa ya tsanka shi ladabtarwa ce amma ɗalibi ya yi kaza shi yake cewa ya tsanka malami sai mu ɗauki darussa sosai da sosai a hadisan da muke karantawa sai umar usman bin affan ya ce ai ban ƙara komai ba a kan alila kafin mu wuce anan usman ya ce fasami itin nida sai na ji kiran sallah sai malamai suka ce wannan ya sa da usman bin affan ya zama khalifa sai ya ƙara kiran sallah kullum da ufuman bin affan ya zama khalifa sai ya ƙara kiran sallah kiran Sallah juma'a ya zama nawa biyu saboda in dai usman bana affan zai shagaltu da halkar kasuwa a ce sai dai ji kiran sallah liman ya hau mun bari ka duba ka ga yadda usman yake a majalisar manzo Allah sallama to ina ga waɗanda ba usman ba waɗanda ba ɗaliban usman ba to wannan sa ya ƙara kiran sallah na ranar juma'a biyu kiran sallan farko ya zama nusar da mutane wanda ake kiran shi kiran sallah na wanka duk mutumin da zai ji shi to ya je gida yi wanka daga gida sai ya nufo masallaci wannan kuma kiran sallah na farko da kuma mana amfani yasa sunna ce tabbatacciya duk wanda ya ce bid'a ne to shine dan bid'a shine in bid'a ba wannan kiran sallah ba to daga yana cikin kurakurai na zahiri da masallatan sunna suka samu kansu akai wai janye wannan kiran sallah wai bid'a ne wannan ganganci ne kuma kuskure ne wannan ganganci ne kuma kuskure ne duk malamai na musulunci sun tabbatar da sunnar in kana son ƙara wannan bayanin ka shashi yadda kake so ka sami jami'ul mutunul jami'ul ulum wal hikam jami'ul ulum wal hikam na me kenan sharhin arba'un an-nawawi na ibnu rajab al-hanbali da yazo fassara hadisin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abu ala bin nawajib ya kawo magana akan abin da ya shafi sunnoni sunna abin da aka zamanin abubakar da duk abin da ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai guda hudu suka yi abubakar da umar da usman da ali duk abin da ɗayansu yi ya zama suna tabbatacciya ba wai sai ya samu goyon bayan duka hudun ba ina fatan kuma ya ci magana ta da kyau ba su ya samu goyon bayan duka hudun ba so kuskure ne masallacin suna suka samu kansu a kai janya kiran sallah a ce wai ai ba yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ina fata mun fahimci wannan me ya wannan saboda akwai nau'i na khawarijanci a jikin wasu ɗaiɗaikun ahalus sunna da suke kiran kansu ahalus sunna musamman a Najeriya akwai khawarijanci khawarijanci da mu'tazilanci mu'tazilanci a cikin wasu ahalus sunna Najeriya wannan kuma shaida zahiri ce ga dukkan wanda ya san aqida a ƙa'ida suka gabata to ya san akwai waɗanda suke da awon sunna amma hawarijanci da mu'tazilanci shi ya fi yawa a cikinsu, ko kuma yana ɗamfara da cikinsu kun bayance ni da kyau za ku haƙuri da karatun haka yake saboda haka ba a cewa wai kiran sallah na farko wai bidi'a ne babu shi a har yau ɗin da nake maku magana a har juma da ta wuce shekaran jiya haramai ne ana yin su duk da wasu suna ganin ba a kafa hujja da masallacin maka da madina kuma shi ma kuma sai zai kafa hujja da masallacin maka da madina ba ta yadda za ka ce wai bidi'a da take bidi'a sananniyar bidi'a a bayyana bidi'a ce duk malamai sun yi itibaki bidi'a ce wai ka ce ana yin ta a masallacin Ka'aba ko a masallacin Madina ba zai yi wannan ba babu shi a ƙasar ma ba a yin su bidi'a fitacciyar bidiya. saboda haka kiran sallah na farko da kiran sallah na biyu tabbatattu ne a suna, ganganci ne shirye su a cewa suna ake yi in kun lura da haka duk da haka bada mai tatsi ne ta fara fa ka lura da kyau akwai shinshine shinshinan tatsinanci na ƙara kalma ta nau kenan ta uku na faɗi kawarijanci na faɗi mu'tazilanci kuma zan faɗi tatsinanci akwai shinshina shinshinan tatsinanci a jikin wasu ɗaiɗaikun mutane da suke jingina kansu da sunna me zai nuna maka eh ai ba tarki ne za ka yi mun ba ka gane tarki ne ko bai nake bada ba ke za ka sa masallaci ka rike sanda ka kare kanka a kai yau ba ba tarki ne za ka yi mun ba ne me nake bada ta tsinanci za ka ji mutum ya ce shi suna kadai ƙwar'ani da hadisi ma'ana ka samu maganar sahabai da waye ba ba ruwan shi da su ba ta inda ta tsinancin ya shigo kenan ita kuma suna cewa kai a ƙiratu ahalin sunnati wal jama'a imam al-barbahari ya ce an kira su ahalin sunna ne saboda sun lizumci karantawar manzan Allah sallallahu an kira su wal jama'a ne saboda sun lizumci karantar wasu habbai sai suka hada nawa duka sai shi kuma yanzu ya zo ya ware wal jama'a yace sunna kare kun fahimci magana ta da ke ko kullum zuwa karatu da inda ake karatu da da karatu shi zai warware mutu waɗannan masail amma lallai ilalla a cikin ɗaiɗaikun ɗalibai da cikin ɗaiɗaikun malamai nau kenan biyu akwai khawarijanci akwai mu'tazilanci akwai kuma shinshinan tasinanci ba a yin sunna daga karanta littafin sunna kai kai kadai ana yin sunna ne da a karanta maka littafin sunna a karanta maka masail da haka ake yin sunna inda ana karanta sunna ne da yin daga karanta sunna kai kai kadai a to su waɗanda suke inkarin wasu abubuwa da suka inkari ba su suka karanta maka kansu ba Allah ta'ala ya so sab sallam kiran sallah na farko din da ake yi wannan lokaci ne sai lokacin kira sallah ya shiga lokacin sallah ya shiga ko lokacin sallah bai shiga ba an ka dubi da manufar ita ce sanarwa da lokacin sallah ya gabato ana yin shi bayan lokacin sallah ya shiga kun bai ci magana ta da kyau me zai nuna maka bayan lokacin sallah ya shiga lokacin sallar yana da faɗi inda za ka yi shi yanzu bayan minti goma ku yi shi yanzu bayan minti sha biyar ko bayan minti talatin don dai a nusar da mutum ya yi shiri ya samu ya iso masallaci kafin liman ya hau mun bai kullu duk ana yi ne don hisa ka ana kiran shi kiran sallah wanka shi ne tabbatacce ne mun yi gaba da gaba da malami da ita da ya dauke mu wannan darasin a jami'ar musulunci ta madina bayan mun gama karatu a cikin aji muka fito waje na tambaye shi kan wannan na ce malam wasu ce bidi'a ne ya ce malam su ne yan bidi'a su ne yan bidi'a wannan kiran sallah kiran sallah ne tabbatacce a sunna wanda ce ba sunna ba shine dan bidi'a ku lura da kyau domin an sallallahu alaihi wasallam ya bi sunnati wa sunnati al Rashidi. an annabi sallallahu ya tabbatar da sunna ke ta halifofi ya zai ga zo ka kira shi da bidi'a. yace wa sunnatul khulafa'ir rashidin yace abu alhabin nawajib kuma yazo kai zo ka kira shi da da bid'a dan wani ya kira shi da bid'a ko mu huta kai ma suka dora akai dai kenan nan ba gane da wani yare yake magana ba zaka sunna ce tabbatacciya annabi sallallahu ya kira ta da sunna da ƴan wacce hannun suka ce muku ai hada qur'ani da manzo sallallahu da Abubakar yayi ai bid'a ne manzo sallallahu bai hada qur'ani ba me kuka ce mace kuka yi aiki abubakar da usman sunna ba ne so da annabi sallallahu ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidi ba haka aka faɗa ba to me zai hana kuma ku zo ku ce kuma kiran sallah na farko ku ce shi kuma bid'a ne an yi magana nawa kenan biyu ya za ku zo ku ce wai saki uku a lokacin guda saki ɗaya ne bayan kuma sunan saki uku ba ku ya magana ku ce a zamanin umar ne ya tabbatar da shi ba kuma duk kake a kunne ba karanta maka hadisan duka ba to tunda umar ya tabbatar da shi ba ya tabbatu ba saboda alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ina son mutum ya samu wannan hadisin da na ambata hadisin alaikum bi sunnati wa adana rasulullah hadisin irbab bin sariya hadisin da nawa hadisi na náà eh kusan dama muna da alkawarin hadda ƙorani ne ko hadda arba'una hmm? saboda ku ji ku dubo wani a olumar shika. shikan gaskiya gaskiya nake gaya muku suna da ake cutuyata a baki ta najeriya gaskiya akwai mutu zalanci a jikinta akwai kawarijanci a jikinta akwai nau'i na tatsinanci a jikinta ina gaya muku wannan da zahiri karatu aqida da muke da ku musamman sharhu sunna da muke da ku ku kun ga alama kun ga alama ba saboda haka sunna daban wata take a littafi sunna da muke tuciya a baki daban gaskiya kuma karatu shi zai faye cewa mutum wannan kada ya zama na mutum yana tasina tasina yana da awar sunna yana yana mu'tazilanci mu'tazilanci yana da awar sunna yana khawarijinci khawarijinci kuma yana da awar sunna Usman bin Affan da ya zama khalifa sai ya ƙara kiran sallah kuna jina da kyau ko kuma kiran sallah ne tabbatacce a musulunci duk wanda ya ce bidi'a ne to shi ne bidi'a sai umar ya ce wa alimta anna rasu sallama na ya amuru bil kuma ka san annabi sallama ya kasance yana umarnin da yi wanka kai kuma kai alwala kaɗai ha kenan yanzu maza abin umar wani khattab shine mai wankan juma'a mazhabin abu huraira wankan juma'a mazhabin usman a affan wankan juma'a ba wajibi bane ba wajibi bane ta inda a cikin sahabbai kenan قال وحدثني an malikin an صفوان بن سليم عن عطاء بن ana عن ابي da الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال ghuslu yawmil juma'ati wajibin ala kulli muhtalim wannan hadisin da muka karatu kan shi yanzu hadisin bukhari da muslim hadisin da zamu shiga yanzu shi ma hadisin bukhari da muslim ne hadisin safwan ibn sulaim malamin malik kenan safwan ibn sulaim abu abdullah az-zuhri tabi'iyun thiqatun muftin adi malamai suka ce tabi'iyun babban tabi'i ne thiqa ƙwaro ne a ilimin hadisi a karatu mufti babban malami ne da yake amsa fatawa abidun mai ibada ne kuma ga ibada ba wai akan jahilci ba ka san ibada akan jahilci ita ce kiristanci eh. ilimi babu ibada ne yahudanci ibada da ilimi musulunci kullum da ke ko yawwa ibada tukuru babu ilimi kiristanci kenan su suke da ruhubaniyanci wa rahabaniyata nifta da uha ma ka tabna ha alaihi ice babban tajini ya rasu ya kara ta 132 an aqa ya sa daga malamin sa aqa ya sa ya rasu ya kara ta 44 an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri malik bin sinan wanda ya rasu ya kara ta 93 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ghuslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalif wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wanda ya isa mafarki domin mafarki ɗaya ne daga cikin alamun balaga kulwar da kyau mafarki ɗaya ne daga cikin alamun balaga to duk wanda ya balaga ba wai lalle ilalla sai ya mafarki ba tun da shi ɗaya ne daga cikin alamun na balaga ko dai mafarki mutum ya fitar da mani ko mutum ya fitar da mani ba ma a mafarkin ba a zahiri ko kuma gashin mara mai kauri ya bayyana a gare shi duk wannan ya nuna ya balaga ko kuma in mace ce ta ga jinin al'ada kullum da ke ko duk ya nuna mutum ya balaga hukunce-hukunce shari'a sun hau shi. ba lalle ilalla sai jinin al'ada ba ba lalle ilalla sai mafarki ba duk kowannen su alama ce ta balaga in an ce alama to ana nufi in ɗaya ya bayyana ya wakilci sauran to yanzu wannan hadisi gusulu yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalim wajibi ne akan kowa duk wanda ya sama farki wajibi na sunna ko wajibi na wajibi kullum da ke ko saboda annabi wasallam yake cewa duk wanda ya wankan juma'a ranar juma'a yayi duk wanda ya alwala fa biha wa ni'mat duk wanda ya alwala fa biha ni'ima ta yi kuma ta wadata ta yana fi abin da ya gwara kan malamai saboda ya ce fabiha wa ni'imar kuma ya ce wajib sun suka ce wajibi ne na wajibi suka ce sunnatun wajiba wanka juma'a sunna ce mai ƙarfi tun daga usman bin affan ya zo masallacin juma'a bai tare da yayi wanka ba alwala kadai yi wankan na ranar juma'a ne ko ko wankan na sallar juma'a ne qala wa hadathani an malikin an nafi'in an ibn umara na rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum aljum'ata falyaghtasil wankan na ne na ranar juma'a ne ko na juma'a ku lura da kyau idan wankan na ranar juma'a ne to ya hau kan wanda ya balaga mace ko namiji kullum da ke ko bawa ko ɗa matafiyi ko mazauni sai ya yi in wankan na ranar juma'a ne ai mace zuwa juma'a ba wajibi ba ne a kanta kullum da ke ko amma wankan juma'a zai zama wajibi ta in wankan juma'a na ranar juma'a ne matafiyi juma'a ba wajibi a kan shi ba ne juma'a ba wajibi ce a kan shi ba amma idan wankan na ranar juma'a ne ya hau kansa mara lafiya juma ba wajibi ba amma majiyaci wanda yake jiya mara lafiya juma'ar wankan juma'ar ba wajibi ce kan shi ba amma wankan mai zama idan wankan ya zama na ranar in ko wankan ya zama na sallar juma'a ne to kenan sai wanda sallar juma'a ta zama wajibi a kansa ita ko sallar juma'a tana zama wajibi ne على المسلم البالغ العاقل الصحيح الحاضر لو جينا بير على المسلم ام بتد كافر البالغ ام بتد الصبي العاقل ام بتد مجنون الحاضر ام بتد متفي الصحيح ام بتد مرى العافيه على المسلم اها البالغ العاقل الحاضر الصحيح ديار كينا كل الحر شيري كينا آه، بابا كل رجل يقول سي النبي صلى الله عليه وسلم فداوان او حديثنا نافع مولى بن عمر وندير سي غرات 117 an ibn umar daga abdullahi ibn umar wanda ya rasu ya karata uku. anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace idza jaa ahadukumul jumaa idan ɗayan ku zai je sallar juma'a falyaghtasil to yayi wanka to yanzu wankan na me na sallar juma'a to kaga cewar wankan na sallar juma'a ne a maganganun malamai shi yafi karfi cewar wanka na sallar juma'a ne shi ya fi ƙarfi ba na ranar juma'a ba ne ina fatan kun fahimci ni da kyau ko kenan ya fi ƙarfi akan wanda zai je sallar juma'a sannan sai wanda ba zai samu sallar juma'a ba ta zama wajibi a kan shi ba isa ma dai wankan yana da ƙarfi a kansu kun lura da kyau ko mata da bawa da matafiyi da waye da waye duk dai mutum ya yi wanka duk da juma'ar ba wajibi ce a kan shi ba amma tun da hayoyin lissafinsa ya shigo cikin wajibi an shi mai kokari ya sami wannan saboda haka yan uwa mu kiyaye ranar juma tana da laduba ko sallar juma tana da laduba na farko akwai wanka mutum ya cancara wanka ɗaya kenan na biyu a taƙayyu ya sa turare kun lura da kyau ko iya wanka da sabulu mai ƙanshi ya zo ya sa turare don ya ƙamsasa jikinsa sosai da sosai ya yanke akaifa ya rage gashin marasa da gashin hammatarsa don su man suka ɗauki zafi sai ga mutum yana bashi yana na kauce ma wari ne fa na ce bashi yauwa sai ga mutum yana hamani yauwa ya yi asuwaki ya wanke bakinsa kada ya je zai hamma kaga wani ya kau da fiye ya ce subhanallah Allah ranar juma'a ce no na faɗa wanka sa turare yanke farce rake gashi wadda kenan ko aswaki biyar yin sammako amma faɗi hadisun sammako ko yawwa yin shuru in an ji masallaci liman yana hudu ba yin shuru lokacin da liman yake hudu ba na karanta suratul kafi yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk waɗannan eh sa kaya mai kyau sa kaya kada mutum ya riba kaya kawai yana gana ai ko wurin sana'arsa ko kaza kaza kaza kaza a'a ya kura a daka ba wai sai ran juma'a bayan la'asar zai dauki wanka kuma ya ce zai shiga gari ba ka san baya wanka zuwa sanar juma'a sai bayan la'asar zai zai yi wanka kuma ya shiga gari eh ina fata mun gane magana ta da je ko ai ban ce mato ba wankan juma'a da ake magana a kan shi ya yake kai wanka da safe ka tafi shago daga shago ka wuce masallaci ya yi wanka da safe ya tafi ofis daga ofis ya wuce masallaci shin wannan wannan wankan wankan sallar juma'a ne ko wankan zuwa kasuwa ko wankan zuwa ofis kuna jina da kyau kuna jina da kyau za ka fita aiki sawa kun jina ce aiki don ka kaddara kowanne aiki ne yawwa za ka tafi gini ne <laughs> eh tambaya za ka tambaya gina ko za ka tafi mesin ne za ka tafi sa ne za ka tafi wayarin ne za ka tafi buɗe shago ne za ka tafi ofis ne sai kai wanka da safe sai ka wuce daga na sai ka wuce masallaci A nan salon cewa iza ja'a ahadukumul juma'a idan ɗayan ku zai tafi masallacin juma'a ya yi wanka kuna jina da kyau kenan yanzu da ke wanka ina ka nufa to ba wankan juma'a ba ne. shi yasa Usman wani afan ya kawo wannan kiran sallah domin awa ɗaya ko minti talatin kafin abu sai ka dawo gida kai wanka ko ka shiga masallacin abin nan bayin kasuwa kai wanka na juma'a sai ka wuce masallacin juma'a ka lura da kyau abin da ya sa shari'a ta ce a yi wanka ka fata masallacin juma'a domin a shiga masallacin juma'a wurin ne zai tara jama'a na maimaita mana duk inda zai ɗauki mutum uku sai kuka zauna ko ku biyu ko ka zauna kai kai kai ba za ka ji kowanne hamami ba amma inda mutum uku na sun saura ya kaji zum ka lura da kyau ko za ku lura da kyau kuna zauna a masallaci fanta normal tabi'i amma da ake ta karuwa ake ta karuwa ake ta karuwa sai ji no fanka kamar ta ragu ba raguwa ta yi ba karuwa aka yi Ku lura da kyau ko za ku zauna a masallaci ana hudu ko ana jawabi ka ji kana jin su kuma masallaci daidai amma da aka gama aka karu sai ya rage saboda kowace sufika akwai adadin mutane da suke sai take baiwa murya kuna jina da ke ko saboda haka yanzu idan kai wanka ka tafi kasuwa kuna jina da ke ko ka je ka ɗanyi waɗansu ayyuka wannan ayyukan da suka yi ka ɗanyi ko obis ofis ne kuwa ina ne za ka ɗan ɗibi za ka ɗan ɗibi zufa za ka ɗibi ka ɗibi ta yadda in ka wuce masallaci a haka gaskiya za ta haifar da hamani saboda ta ga sharaɗi ne daga cikin sharuɗan wankan juma'a ya ce a walittusalu bin rawa kuma a haɗa shi da tafiya masallaci in mutum ya wanka ya haɗa shi da zuwa masallaci haka mai ishimawu ya nasanta da yake magana kan sallar juma'a Ya ce da hada shi wankan juma'a Ya ce da hada wankan da tafiya masallaci saboda mai saboda musulmi ce idza jaa ahadukum masjida idan juma'a ta idan ɗayanku zai tafi sallar juma'a yanzu ko wannan ba sallar juma'a ya tafi ba kasuwa ya tafi daga nan zai wuce masallaci wannan ofis zai tafi daga nan zai wuce masallaci قال مالك رحمه الله من اغتسل يوم الجمعة أول نهاري وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم المسجد جمعة فليغتسل قال مالك رحمه الله من اغتسل يوم الجمعة دوان دي وانكا على الجمعة أول نهاري يشي ده هنسي يشي ده ساتي يوانكا جمعة ده ساتي وهو يريد بذلك غسل الجمعة a niyyarsa ya yi shi ne da niyyar wankan juma'a ya yi shi da safe ya wuce kasuwa ya yi shi da safe ya wuce ofis ya wuce da safe ya wuce wurin sha'aninsa fa inna zalika al-ghusla la zi'an? wannan wankan baya wadatar mishi da wankan juma'a mhm. ana ji da ke ko wahuwa huwa yuridu bi zalikal ghusl al juma'a yana nufi da wannan wankan juma'a fa inna zalikal ghusla to wannan wankan da yayi la yajzi an ba wadata mushi hatta yaghtasila li rawahi har sai yayi wanka da ya hada shi da tafiya masallaci kai tsaye saboda me Wazalika abinda abin isa muka faɗa haka inji malik ibn anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah sallallahu ya ce fi hadith ibn umara idza jaa idan ɗayan ku zai je sallar juma'a yi wanka to shi ko yanzu wannan ba sallar juma'a ya tafi ba kasuwa ya tafi da kasuwa ne zai huce sallar juma'a wannan ofis ya tafi daga ofis zai huce wannan lacca zai je bayar daga wajen lacca zai wuce wannan makaranta zai tafi school daga schoolin zai wuce masallacin juma'a duk ba wankan juma'a ne wannan wankan wannan abin ne da ya tafi sai zai, su ake ka ɗauki wanka kana ɗaukar wanka sai ka wuce masallacin juma'a to yanzu abubuwan da ake gudu duk za a rasa su a masallacin juma'a din don wane da yin wankan shi ya iso masallaci ya wanka ya sa sababbin kaya ba wai sabon dinki ba fa sababbin kaya balle kuma a sa sabon dinki ya sa turare to da ya zo masallaci za ga ko ina da ina normal amma ya biya ta can ya ɗebo zufa sannan ya to wannan ya biya ta can ya ɗebo zufa sannan ya to duk za ga kuma masallacin ya ya canza قال مالك رحمه الله من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه قال مالك رحمه الله man iktasala yawmal juma'a duk wanda yi wanka ranar juma'a mu'ajjilan yayi wankan da sassafe ne aw mu'akhira ko ya jinkirta wankan Mhm. amma dai wankan na juma'a ne kuma juma'a ya wuce wa huwa yanwi bi zalika ghusl juma'a yayi wannan ne da niyyar wankan juma'a yayi shi da sassafe saboda ya ji hadisin sammako kuna kina da kyau ko saboda ka sai yi wankan shi na zuwa sallar juma'a karfe bakwai da rabi na safe sai ya tafi sallar juma'a masallacin juma'a duk ilmai ya samu ba bude ba ya dan jira zuwa takwas da an zo an bude masallaci sai ya shiga to yanzu ya ake ciki ya wankan shi yayi ai kaga yayi da sassafe aw mu'akhiran ko kuma ya jinkirta wankan da ya shi ba sai karfe goma ko ko ba ya jinkirta ba ko a ce 11 ma'ana dai ya jinkirta wankan na juma'a da yayi fa sabu ma yanqudu wudu'a sai abin da ke warware alwala ya same shi inda mai makomar wankansa ku lura da kyau an yi saɓani a kan wankan juma'a wajibi ne ba wajibi ba ne ko ba wajibi ba ne haka ne saboda haka ba za ka yi wankan juma'a ka je ke sallah da shi kai tsaye ba in kai wankan juma'a ka fito sai ka yi alwala sai ka wuce amma wankan janaba za ka iya wankan janaba kai tsaye ka wuce masallaci da shi saboda wankan janaba wajibi ne kaunan wahida za ka iya wankan janaba saboda wankan janaba alwala ta shiga ciki alwala wajibi wankan janaba wajibi amma wankan juma'a malamai sun ƙara ma juna sani wajibi ko ba wajibi ba alwala kuma wajibi ce kawalan wahidan saboda wanda yi wankan juma'a ya fito sai kuma ya yi alwala sai ya wuce kaga dai ya fita daga dukkan wani kauli biyu shi ma wannan ba sabulu shi ma ba shi muke ta karanta ba gusulul juma'ati wajibin ka gusulul janaba wankan janaba juma'a wajibi ne kamar wankan janaba maka ce kamar wankan janaba yadda ake wankan janaba tun tunda ana yi wankan janaba ba sabulu shi ma ba sabulu kullum da ke ba sabulu faɗi faɗi me abin da ke faruwa abin da ke faruwa mutum zai iya yin wankan janaba in ya shiga da ruwan shi botiki guda bayi sai yi wankan janaba ku lura da ke ko in yi wankan janaba sai kuma ya biyo da sabulu kuna jina da ke ko ba mutum yana haka ba sai ya biyo da sabulu sai zama ya yi wankan janaba don ɗauki hadasi sannan kuma ya bi da sabulu domin kaza kaza kaza kaza sai ya fito ya tafi wadah zai iya yin wankan ɗin ya je wankan juma'a shi a farkon ruwansa kenan farkon ruwansa kafin ya sa sabulu sai wankan juma'a kamar wankan janaba in ya kammala sai kuma ya bi da sabulu wankan wankan gari Kullum lura da kyau ko yana fitowa ya alwala nawa kenan biyu sai ya wuce masallaci zai iya cin abinci wasu ka ce ba zai iya cin abinci ba domin cin abinci ya raba tafiye shi masallaci da wanka kullum da ke ko sannan kuma ya zai a cin abinci zai tsatsafo mai da zufa da dama ita aka guda aka ce a yi wanka wato wai ka fahimci da malamai suke cewa aliti salu birnawa tsura na salmai ce iza ja a hukumul juma'a kenan za ka yi wankan juma'a ka sallami kowa ka gama komai ka ci abincin ka ya tsirga maka sai ka yi wanka sai ka wuce masallaci bar mu karasa sai amsa ku. saboda haka wankan janaba in mutum ya yi shi zai yi sallah ko bai alwala ba daya ko da bai yi alwala lokacin da yake wankan janaba ba tambaye ka nan, ko da bai yi alwala lokacin da yake wankan janaba ba domin ai ita wannan alwala da yake wankan janaba tana cikin musahaban wanka ko sunnunin wanka ba ta cikin farillan wanka ka lura da ke ko to ai da yake wankan janaba ya wanke duk inda za a wanke alwala da ƙari yauwa kuma janabar wankan janaba wajibi alwala wajibi isa ko da da yi wankan janaba bai yi alwala ba in ya fito zai yi sallar shi kai tsaye domin alwala hadasul asghar ce janaba hadasu al'akbar ce kamar yadda mun yi wannan a kitabul tahara to amma wankan juma'a in mutum ya wankan juma'a ya fito sai sake alwala mun yi karatu a masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama sai aka tambayi malamin da muke karatu a gaban shi in ba sha ba Abdul Muslim Abbad Abdul Muslim da muke turmuzi a gaban sa yanzu na ina da tabbas ai kun ga na ce in ba sha ba sai aka tambayi cewar mutum ne wanka yayi sallar juma'a kullun ya wankan juma'a sai ya fito ya wuce masallacin juma'a ba tare da ya sake alwala ba yace zai sake sallah ya yayi da yawa yace zai zai kirdadan jumo'in da ya sake su eh eh mana ya juma'a sun wuce salloli biyar manan wata shirya yana yin haka sai ya duba eh zai raba su a zahar zai rama ba zahar zai rama su sai ya lissafa wata shirya juma'a nawa kenan sannan a juma'a shida a wata shidin juma'a nawa ne bai yi ba kaza kaza kaza kaza Komai ana yi ne kafin kai ana yin tambaya ne kafin kai amma wai dan kai kuma ka zo ka ce yau shekara shida rama za ka yi juma'a shekara shida rama ta za ka yi a zahar mana ya ce fa asabahu ma hudu wudu'a sai abin da ke warware alwala ya same shi fa laysa alayhi illa alwudu ba abin da ke akan sa sai dai ya sake wannan alwalar wa ghusluhu zalika mujizun an wancan wankan da iya wadatar ba za a ce ya sake wanka tun da wani abin da ke warware alwala ya same shi ba abin da ke warware alwala kar ka manta fa guda biyu ne akwai alhadatul asghar akwai al abin da mali yake nufi ba al-asghar sai yayi tusa ko yayi fadi kada kuma a ce ya je waɗansu abubuwan na janaba kuma har yanzu wankan janaba shi ma ba sai an faɗa mishi ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wankan eh zai iya yin haka barakallahu fik zai iya yin haka yace mutum zai iya ware wani ruwa yayi wankan sabulun shi tsaf in ya kammala wankan sabulun shi sai ya dauko wannan ruwan yayi wankan juma'a zai iya yi haka ma yafi wa alaikum duk za mu zo za mu zo babal imsak shin daga lokacin da ka ji liman ya fara hudu ba ko da tsakanin ka da shi zai kai kilomita ɗaya in dai spika tana kai maka ko ko daga lokacin da ka san a yanzu nan liman ya fara hudu ba ko da baka ji hudu ba? ko ko a lokacin da ka yi so masallaci ko ko yaushe ko ko yaushe alaikum salam eh a juma tana fara yin daga hudu a alfitar ai halwar da ko yawa isa ya gama da muka faɗa a can aikin sun ce awwalu na hari da muka maganar a sa'atul ula sai malamai suka ce yaushe ne sa'atul ula wasu suka ce daga huduwar wasu suka ce daga huduwar rana nan nan eh nan ake ma da shi to kaga karatu daban kamar eh, eh, ya isa don Allah wannan ya isa wannan hanya ce da mutum ya bada ga imam wata ran shi ya karanta haka dan jiha eh ko a yace ah, waɗannan abubuwan da ake ai ka ce ga imam ka takaita waɗannan kurakure da muke da aka samu tun daga duma karatun da ya wuce har wannan ai karatun tsumin giyar kan hanya ce faɗi yaro an nan ce liman na shi da ma'ai liman shi zai zuwa sa'atin kula shi zai zuwa sa'atin saniya tambayar da na yi waye yanzu muna watan shawwal waye zai faɗi cewar a wannan shekara muna wata na goma yanzu juma'a nawa ya samu a cikin masallaci kafin liman yanzu wannan kuskuren waye na ku mu mamu kuskuren mamu ne wannan liman yana hudu ba ana magana kuskuren waye mamu ne liman yana mutum ya je masallaci da wuri da wuri ba amma ya iya samu gindin bishiya ya zauna nawa yi wannan namu ne so za ga kurakuran mamu sun fi ma na liman yawa so waɗannan duk za a tsokaci a kansu ya ce mutum zai iya tambayar ita ce mutum zai iya rubutawa sai ya aika su zuwa ga inda yake gani a babin nasiha ku lura da kyau ku lura da kyau ku lura da kyau za abin da ka faɗa ɗin daidai ne amma yanayin yadda ka ba da shi shi zai nuna nasiha ne ko fabiha ne ku lura da kyau ko kun gane magana ta da ke ko za a ga cewar a eh, akwai liman amma kai tana ganin wani zai fi sauƙin fahimtar ka kuma ya fahimce ka ya isar mai sauƙi ne sai ka ba wannan tun da fata da shi ne a gane ba mun karanta hadisi ba a kiran sallah ko za mu karanta mun karanta a kiran sallah ko abu mahdura ba shi ga kiran sallah ba amma ka ce ko mai bilal lannahu an danin ka sauta ba so da haka hanyoyin da za a bi a gyara kurakuran sawa'un na ɓangaren liman ne ko na ɓangaren mamu ne waɗanda hanyoyi za mu bi domin gyara su shi ya faɗi hanya ɗaya ya ce a rubuta mhm. a wai ni hanyoyin da za a bi ya ce daga cikin aikin agaji su dinga tura mutane ciki ya eh, bare ku dan za ga yadda ake ake raba kwandunan fi sabilillah za ka yi mamaki tsawon da ake raba kwandunan fi sabilillah so sai ku sa yi ciki duk waɗannan bishiyoyi bishiyoyi da kuka fahimci ana tsaya ko kusa da su sai ajiye agaji ai da kuka fahimta ku ai ta musulmi dan agaji ne ko yawwa sai a tura ci magana ka waje a ci magana ka tana da ƙarfin gaske wani fa ba mun gana za a kitabul iman ba a usulul iman annabi sallallahu alaihi ce abin nan Allah ta'ala ya yi mamaki waɗansu ana ana jin su zuwa aljanna ne da mari sai an masa musu hankop za a tura za a shigar da su aljanna amma da za a sake su ba wanda za su bai mana ajiba rabbuna min qawmin qaduna ila aljannati bis ubangijinmu ya yi mamaki waɗansu mutane da ake jin su zuwa aljanna jamali Allah in ka bashi ko kaga in nan ne masallacin in nan ne masallacin juma don in ka bashi daidai kwanan nan can ƙarshen kwanan nan zai shimfiɗa wai shi yi masu da ya yi ya wuce kuma ya zo da wurfa wai za ana magana wanda yi sallama a dakali na nan ya shiga ciki ko bai shiga ba ta shi kuma ya zai canzan kwanan duk da sai so daga kai ma na farko ka shigar da kanka kuma ka yi ƙoƙarin shigar da wani gaskiya ne magana ka tana da matuƙar muhimmanci ya za a yi waɗannan kurakurai da abubuwa da ake ganin al'umma suna ciki a zayyano su domin isar da su ga sauran al'umma su masu amfana. Wani eh nan na ce ibn hajar ya kawo magana wajen hamsin da biyar a cikin fitowar bane mhm. ban ji ba eh. a ba aini ya wuce inda kasuwanci ne muna magana juma ne imam yana zama hudu ba ta farko kafin ya tashi ya daga hannun yana ciki to mai ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta